kamar shekara ashirin bai biyu cikin namijin da nake son arma mai jiki nake kuma babba kamar in yana son kina son shi akai aran ya ya kula da ki? ina son in an yi biya kamar goma armi dan a rai suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mace ta gari tana son biya ta ke dakin mijin. mijina ina so ya kasance mutum mai kima mai daraja ana samun ke daga an ana soya an yi arin kuma wata problem ta shirki ni dai a gani na rishin yarda ne a tsakanin abin da abin wahala tun da lada ne suke nema wurin mijin ba a kula da uwayen ba ma balle yara har su samu kwarin gwiwa da zai su ji daɗi kenan duk wata matsaloli suna iya faruwa ina ta wurin kamar tsaki uwaye na da suke kunne su in kwatanta musu kenan haka ba daidai ne ba kenan in suna jin su uwaye nau'in suna jin kunne wa'annan da girman su kenan ana iya janyo. Domin dakile al'amarin aurar da yara ƙanana an da dokoki da dama na cikin gida da na kasa da kasa da manufar kare yaran duk da yake ba a daidaita su da juna ba. ne dokokin tsarin al'umma a ayar samai lamba 144 ya tanadi cewa namijin da bai cika shekaru 18 da mace da bata cika shekaru 15 ba ba a aurar da su. Ƙasar Nijar ta kuma amince da yarjejeniyar kasa da ƙasa kan 'yancin yara da kuma usular Afirka kan 'yancin yara da kyautata yanayin rayuwar yaro waɗanda suka shida da 'yancin yara wato duk mutumin da bai cika shekaru takwas ba a duniya. Dangance da waɗannan kundaye biyu na ƙasa da ƙasa, auna da ƙananan yara taka incinsu ne. Hukumomi da dama na gwamnati da ma masu zaman kansu musamman mahukunta a yau sun kasance hanyoyin ɗaukar ƙara tabbatacci ga 'yan Nijar waɗanda aka ci da hakkinsu, 'yan uwansu ko kuma masu gidajensu. Ainihin aikin waɗannan ɓangarorin ne kula da halin rayuwar yaro wanda ake ganin yana cikin haɗarin a aurar da shi da wuri. Maryama Musa shugabar ƙungiyar FEV mai yaki da gallazawa mata da yara na da ƙarin bayani. Ya zanto wani mutum ne ko kuma wanda lamarin ya shafa yana iya kai kara wajen kungiyoyi masu fafutar kare haƙƙin mata kamar ong sos fami amfan ministan ci gaban mata da kariyar yara da sauransu idan aka tuntube mu akan auratar da yarinya da bata isa aure ba nan take muke kiran uwayen yaran mu saurare su mu tambaye su da su bar wannan maganar auren idan suka kiya sai mu tuntuɓi ma'aikatar kariyar mata da ƙananan yara ma'aikatar kare mata da ƙananan yara na da da wakilci a cikin dukkan manyan biranen gundumomi wani makami ne mai karfi na yaƙi da aurar da yara kamar sauran ma'aikatu ma'aikatar kula da yara na neman mafita cikin ruwan sanyi ta hanyar tattaunawa tana kuma sanar da lamarin ta hanyar aikawa kotunan ƙananan yara da wasiƙa idan lamarin ya yi tsamari alkalin kotun yara na ɗaukar matakin raba aure bubakar adamu alkalin shari'ar yara a kotun yamai na da cikon bayani la brigade de mineur la brigade din yara kanana su ne ke shaida mana irin wannan batutuwa akwai halaye wanda ONG kuma ke shaida mana idan ire-iren wannan halaye suka bullo muna kiran uwayen yarinya ko wanda batun ya shafa mu dai a yawancin halayen da muka samu mun samu mafita duka mahukunta na da hurumin fuskantar lamarin saboda haka haka baitin ma'aikatar magajin gari waɗanda aka ci da hakkin su na iya kaiwar ƙara ga jami'an zandarma gar national da kuma sarakunan gargajiya a cikin dukkan kotuna akwai alƙali mai kula da yara amma kuma hanyoyin shigar da kara a mashara'anta suna nan musamman. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi.